ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Uwar Sadiku kashi na talatin da hudu Sai wajen ƙarfe uku na yamma sannan aka samu ta haifi yaron babu rai. Likita ya ɗauki yaron ya mika mata ya ce sana hajiya, kin gan shi ko? Allah ya kama su albarka. Ta share hawa ta ce, To likita me ya kashe shi? Ya maye da gawar ya ajiye dube ta. Ya ce, Allah ne ya kashe kayansa. Kin ga kuwa sai dai kawai mu ce Allah ya kama su albarka. Kar ki damu hajiya. Wannan ba wani abin bakin ciki bane a wajen mace mai haihuwa. Tunda ma ke kina da wasu yaran. Wannan ai ba zai zama matsala ba. Nan ya bata da ma'aikatan suna gyara ta ya fito waje. bayan an gama shirya ta aka fito da ita aka ba ta ɗaki inda likita ya ce za su riƙe ta zuwa gobe saboda jininta ya ɗan hau haka naɗe gawar yaron aka ba wa abba bayan ya tabbatar da an ba ta ɗaki sun zauna ita da yayan murja ya sanar da ita zai je kai ya bella gawar a mata sutura sannan ya karɓo musu abinci a gida Abba yana fita ya murja ta matsa kusa da Zara ta ce ki yi haƙuri ki share wannan hawayen inda rabo sai ki ga kin haifi wani amma kina ta kuka sai ka ce ƙaramar yarinya cikin shekar kuka ta ce yaya ya za a yi yaran nan dan Allah da bai fi sati biyu ba aka duba min shi aka tabbatar min da kalau yake kuma yanzu a ce min ya mutu da mamaki yayin murja take kallanta ta ce hmm saboda ke biki taba yin bari ba shi yasa kike cewa haka ya za a yi ba zai mutu ba tunda rayuwarsa tana hannun Allah ki kwanta da hankalinki wannan ba wani abu bane ke da kike da yara shida ai sai dai kawai ki ci gaba da godiya ga Allah da fatan Allah ya sa wahala ta zama kafara da janyo flax ɗin da ta zo da shi, ta haɗa mata shayi mai kauri, ta saka ta a gaba sai da ta shanye. Jama'a kaɗan likita ya shigo ya mata allura. Kafin ya fita bacci ya fara fusgata, da haka ta haƙura ta kwanta ba don ranta ya so ba. Ya amurja ta zauna akan kujera tana jiran zuwan suwai ba, wadda ta ce za ta biya ta taho da rahama saboda jinya. Dan kafin suwai ba ta fito daga gida, ta kira rahama, sai dai ba ta ɗauka ba, da haka ta kira inna rahama, dan ta sanar ta za ta zo, sai ta ɗauki rahaman su wuce. Rahama tana ɗaki a kwance tana kallon wayarta, ta ga suwai ba ce ta kira, ta ki ɗauka. Haka kawai jikinta ya bata gidan Zara za su ce ta je, ita kuma ta yi alƙawarin ba za ta sake koma wannan gidan ba. Tana jiyo inna ta fara magana da suwai ba a waya, ta yi tsalle ta fito tsakar gida. Bayan inna ta ajiye ta ce inna, na gaya miki ba zan sake zuwa gidan nan ba. Wallahi duk wani mutunci da kika ga tana yi, idan mutum bai taɓa yaranta ba ne. Ni dai gaskiya ba na son zuwa gidan nan. Inna ta jinjina kai, haƙuri zaki ko iya asibitin ne ki je ki zauna da ita in ya so da an sallame ta sai ki dawo tunda dai kin ga suna kallon ki kina yi wa yayinki irin wannan hidimar haƙuri zaki yanzu suwaiban za ta su. haka ina ta saka ta a gaba tana ta bata baki ba tare da bata lokaci ba suwaiba ta zo suka wuce asibitin nan suka zauna a asibitin har magariba ana ida da sallama garba aban ya shigo ya kawo masa abincin dare sannan kuma ya towar zara wayarta wadda ta bari a gida lokacin da suka tawo asibitin. Suna gaisa ya murja da suwai ba, suka yi masa sallama suka tafi. Juma'a kaɗan abin yi wa Rahama sallama ya tafi, ya barta da zara wadda take bacci saboda alluran da ta sha. Sai da ya magana da likita kafin ya bar asibitin, inda likita ya tabbatar masa da za su sallame ta da zarar BP ɗinta ya dawo daidai, kuma ta daina ciwon kan, wanda take ta ƙorafinsa tun bayan da ta haihu. don a daren abu ya sanar da Aisha, ta yi maganar abincin safe ya ce da ita yaya murja ce za ta kai musu da haka ta bari idan yamma ta yi sai ta dafa musu abincin dare su je tare su dubo ta idan ba a sallame ta ba zuwa lokacin ta sanar da mutanen gidansu wanda kafin wani lokaci hajiyarta ta yi wa hajiya abba waya ta jajanta mata sannan kuma suka sake cewa gobe za su je asibitin su dubo ta su ma sai sira tun da abin ya dawo gida suke ta tambayar labarin momi dan haka ya masa alƙawarin gobe ko bai je da su ba su duka zai je da wa'yansu idan dai ba a sallame ta ba sai wajen karfe biyu abba ya kira aisha ya sanar da ita ta dafa zahra abinci zai zo da an yi sallar la'asar su wuce asibitin nan da nan ta faɗa kicin ta yi farfesun kaza sannan ta dafa shinkafa ta dafa makaroni ta miyar dage-dage wadda ta sha nama sannan ta haɗa coslo ta samu flas ta cika da ruwan zafi saboda shan shayi bayan ya fito daga ofis na ya kira Wisra ya sanar da ita cewa su shirya ita da ƙannanta idan ya da za su je asibitin. Tun da ranar Juma'a ce babu Islamiyya, nan da nan jummai ta taya su suka shirya ta tambaye su ko za a dafa wani abin yusra ta ce abba ya ce antumar ja ce take kaiwa sai da ya tsaya a wajen aisha ya ci abinci sana aisha ta shirya cikin abayarta mai kyau ta rufe kanta da mayafi mai kala olive green ta ɗauki Jakarta sannan suka fito suna fitowa ta zare mukullan mota daga aljihunsa tana dariya tana faɗin ka gaji da yawa bari na tuƙa mu ya yi dariya ce za dai amin wayo a more min mota ita ma ta yi dariya sai ka ƙarasa gaban motar ya buɗe bute yana faɗin zuba abincin a nan da yara za mu je sai su zauna a bayan motar suka zuba abincin ya zauna a gaban motar ta ja suka fito daga gidan ta yi fakin a kofar gidan zara aban ya fita ya shiga don ya fito da yaran gaba ɗaya sun riga sun shirya don haka yana shiga suka fito yana ɗauke da sumayya yayin da yake riƙe da hannun ummi ragowa suna biye da shi sai da yusra ta yi turus da ta hango aisha a motar abba tana tukawa ya ƙara so da su suka shiga baya rakaye ce ta fara gaida aisha wadda ta juya tana amsa suka gaishe ta hayu sura, saboda abin ya riga ya shiga mota ta ja mota suka kama hanya sai da suka kamo hanya sosai ya ce wa aisha idan sun zo titin gidan gwamna ta tsaya za su sai fruit da haka suna zuwa 'yar kasuwa nan da ke kusa da yahuza suya suka tsaya da hannu ya fito mai fruit ɗin wanda ya taho da gudu ya masa lissafin lemo da ayaba da kuma apple na kusan dubu bakwai ya ce ya sa a leda kuma ya taho da POS mashin ya karbi kuɗin. Nan da nan mutumin ya juya da hanzari ya ɗauki leda ya fara cikawa, yayin da shi kuma abu ya gyara zama ya fara laliban aljihunsa don ya ɗauko walet ɗinsa wadda ATM card ɗinsa take ciki. Sai dai ga mamakinsa babu komai a cikin aljihun. Ya ɗan yi tunani, yana riƙe da aljihun ya kalli Aisha wadda take kallonsa. Ya ce, Kin san na baro walet ɗina a falo kuwa? Ta yi murmushi tana dubansa. Cikin raɗa ta ce, Kana ta santin shinkafa ta. ya yi dariya yayin da ta miƙa hannu inda ƙafarsa take ta ɗauko jakarta da zaro ATM card ɗinta ta miƙa a abba a daidai lokacin da mai furut ɗin ya so, ɗauke da manyan ledoji guda biyu abban ya fita ya karɓi kayan ya saka a boot ya yi amfani da katin Aisha ya biya kuɗin sannan ya dawo ya zauna ta ja mota suka wuce abban ne akan gaba har suka hau benen ɗakin da aka kwantar da Zara suna biye da shi sai da aka zo bakin ƙofa saboda ya sa Rahama tana ciki ya ja baya ce duka su shige Ummi ce ta buɗe kofa suka shige gaba ɗaya. Rahama da Yamurja suna zaune a gefe. Ita kuma Zara tana kwance akan gadon tana danna waya. A hankali ta tashi ta gyara zamanta yayin da suka zasu suka tsatsaya a gefen gadon. Ta ɗan muskuta. Yusra ta ɗauki Sumayya ta ɗora mata a gefen gadon. Aisha ta ƙarasa shiga ɗakin da sallama. Aban yana biye da ita. Ta wuce ta zauna a can daga kusa da yayin murja. Yayin da shi kuma Aban ya ja kujerar da take ajiye daga ɗaya gefen ya zauna. ya gaida ya murja da rahama ya yi musu ya mai jiki sannan ya miƙe ya ƙarasa wajen zara ya tsaya a bayan yaran ita ma aisha suka gaisa da rahama da yaya murja ta yi musu ya mai jiki ta miƙa yaya murja kwandon da suka zo da shi ta yi musu bayani saka ɗan ci gaba da hira yaya murja tana tambaya ta mutanen gida bayan ya gama tambayar zara jikin nata ya juya yawa yaya murja sallama ya duba aisha ce minti sha biyar ina jiran ku a mota ya miƙa mata hannu kamar mai karɓar wani abu ta zira hannu a jakarta ta ɗauko mukullin mota ta saka masa a hannunsa ya juya ya fice bayan ya yi wasiya ya murja sallama bayan ya fita aisha ta miƙe ta matsa kusa da gadon suka gaisa da zara sannan ta yi mata jaje tare da ya jiki da kyar take amsa mata tana ta wani faman hararta don haka ita ma ba tare da bata lokaci ba ta koma ta zauna suna yar hira jefi-jefi da sarhama tana kula da agogon wayarta minti goma sha biyar na cika ta yawa yaya murja sallama ta dubi yaran ta ce riƙayya ku zo mu je minti sha biyar ɗin ta yi kada mu bar abba yana jira ta fice jama'a kaɗan su ma yaran suka fice bayan yaya murja ta ta sake ya su sa aisha ba su daɗe da fita ba amina ta shigo bayan sun gaisa ya murja ta yi masa sallama ta tashi yayin da rahama ta bi ta don ta yi mata rakiya amina ta dube ta ta ce na ga mutuniyar sai wani sheƙi take tana yi wa miji iyayi na gama ita ce take tuƙa mota saboda ƙauna ta ja tsaki. Hmm, haka Yusra take gaya min, ana ta soyayya a hanya. Ki banni kawai Amina, yarinyar nan ta raina ni wallahi. Na tabbatar da hannunta a wannan haihuwar da na yi babu rai, shi ne ta zo ta nuna min ta kwace miji. Wallahi Amina sai na yi maganin yarinyar nan. Hmm, kin ga dai yanzu ki kwantar da hankalinki, har ki samu lafiya tukunna. Sai ki san yadda zaki ki tattaro kan kuɗi, dan akwai wani malami da za a haɗa ni da shi kwanan nan, kuma an ce aikinsa babu wasa. kin san ina ta fama da abin asiya ina so na ɗauki hutun aiki na bi shi abuja amma yana ta faman gocewa zargin da nake wata ya ajiye a can shi yasa ko da tsiya tsiya sai na ji suka ci gaba da su suna shawara yadda za su samu kuɗi a je wajen malami daga baya rahama ta dawo da haka suka canza hira kwana ɗaya zara ta ƙara a asibiti aka sallame ta suna da gida rahama ta yi masa sallama ta koma gidansu da wani ban baki da ban haƙuri likitocin sun yi wa zara kuma likitan ya tabbatar mata idan ta ci gaba da zama da damuwa to za ta haifar wa kanta da hawan jini ne na dindindin sai dai ita bata ga yadda za a yi ta kwantar da hankalinta ba da wata kula aba yana bata sai dai har yanzu tana ji a jikinta cewa ya san abubuwan da ta shirya kallanta kawai yake a hankali tana ƙara samun lafiya tana tunanin hanyar da za ta bi ta samu kuɗi ba ta so ta sayar da babban saitin gwal ɗinta amma dai ta fara tunanin sayar da na yara ba ta son ta tambayi abba kuɗi domin ba ta ga fuskar ba duk da komai yana yi mata kamar yadda ya saba sai dai kawai ita ɗin ta kasa sakewa haka dai rayuwarsa ta ci gaba kwanci tashi har an kai wajen wata uku da haihuwar da zara ta yi babu rai ba su samu sun je wajen boka ba saboda har yanzu mahaifiyar amina na kwance domin kusan za a iya cewa ta zama sai dai a kwantar a tayar da haka babu halin amina ta yi nisa musamman da yake tana matuƙar ƙaunar mahaifiyar tata haka ta haƙura tana kallon mijin nata yana can abuja Gashi Asiya tana kama mata rahotannin cewa yana tare da matan banza a can ɗin, amma babu yadda za ta yi. Dan ya ma hana ta zuwa Abujan gaba ɗaya. Hankalin Abba ya dawo jikinsa, da haka ya nemi kuɗi ya sake fara biznes ɗinsa. Sai dai wannan karan duk wani abu da zai yi na harkar biznes, sai idan yana gidan Aisha ne yake yi. Domin koyar abokan kasuwancin nasa baya amsa idan yana gidan Zara. Haka kowa ya ci gaba da rayuwarsa. Tunda na aka samarwa wa Sadiku da Yusra admission a jami'ar Maryam Abacha. wato ma'un. Yusra tana karanta Business Administration yayin da Sadiku yake karanta Accounting. Da yake kwance tashi babu wuya, gashi a halin yanzu har suna zana jarabawa zango na farko, wato za su gama level 1 su shiga level 2. Tunda suka fara jarabawa, Sadiku yake gaya mumita ta karɓa masa kuɗi a wajen Abba, naira dubu hamsin. Za su haɗa sai end of section party. Ita kuma sai kaucewa zancen take, saboda ta san yanzu ba ta da dama a wajen Abban. yayin da shi kuma Sadiqun yake sake dagewa da yi mata naci. Hakan yasa sa a dole ta yi masa alkawarin ko da abin bai bashi ba, ita za ta bashi, ko da bai kai dubu hamsin din ba. Kuɗaɗen da take haɗawa domin su je wajen boka, su kaɗai ne akaunt ɗinta, domin ta haɗa kusan dubu ɗari biyu. Garwar ta da aka yi aksidan da ita, wadda take ajiye a tsakar gida, ita take jira ta samu mai siya ta haɗa kuɗin sai su je. Wannan magiya da Sadiku yake mata akan kuɗin fati ya ƙara mata ƙaimi wajen ganin ta dawo da hankalin abin kansu. Ba ta son ganin yaranta a cikin damuwa, musamman Sadiku. A ɗakinta ya same ta tana zaune a kan da duma ta ida da sallar isha. Bayan ta sallame sallama, ya wuce ya zauna a gabanta kamar mai ɗaukar karatu. Ta ɗan ƙare masa kallo. Zuciya tana so ta yi dalalle Sadiku yana shaye-shaye. To amma bata ga leɓensa da hannayensa sun yi baƙi ba, irin na ‘yan wiwi. Abin da bata gane ba shine, shi ɗin ba hayaƙi yake sha ba, ƙwayoyi yake sha masu tsada da kuma ɗauke hankali nan take. Ya kwanta da kai ce, Momi, Baki turo min 50 ke ɗin ba. Gobe fa za mu yi final paper, kuma ranar Sunday za mu yi fatin. Dan da ya zauna dama ta san abin da zai tambaya kenan. Ta na kai tana murmushi. Ku yanzu ba za ku iya tsaya ma sai result ɗinku ta fito ba kafin ku yi fatin? Idan ba ku ci jarabawa ba fa. Haba momi. Ai din mun Kin san ajin wasu foreigners ne. Don haka ana gama exam kowa zai tafi gida. shi yasa za mu yi fatan. Kusan kowa ma ya biya, mu ne kawai ake jira. Don Allah mu ki karɓa min kuɗin nan. Kin ga ina cikin organizers fa. Saka yi shiru na ɗan lokaci, jima kaɗan ta ce abinku ya ce ba shi da kuɗi. Kuma ka san idan na ce masa fati za ku yi ba zai ma bari ka je wajen ba. Amma idan kana son ta tike, ni zan turo maka zuwa gobe. Idan kuma ta yi kaɗan, to sai dai ka je ka tambayi abba. Da sauri ce, a'a momi please, ki tura min tati ɗin kawai. suka ɗan taɓa hira ya mata sallama ya fice yana fatan idan ta bashi dubu talatin ɗin daga baya sai ya san yadda za a yi ya takure ta ta ƙara masa dubu ashirin ɗin fati suka shirya su uku shi da abokansa yan ajinsa na jami'a ma ba su san da wannan fatin ba ya riga ya yi alkawarin dubu ɗari biyu zai bayar gudunmuwar fatin ya riga ya yagi mafi yawan kuɗin a wajen abban ta hanyar karya abubuwan da aka ce su saya a makaranta a halin yanzu dubu hamsin ɗin kawai yake bukata ya gama haɗa kuɗin su je su yi fatin nasu. Babu yadda ta iya, haka ta tura Sadiku dubu talatin daga kuɗinta wanda take ta faman tara. Sai dai duk da nacinsa, ta ƙi ta ƙara masa wasu kuɗin. Ta dai gaya masa ya samo makanike sai gawar motarta, wadda ya yi da ita. Idan an biya sai ta ƙara masa. Haka ya samo har mutum biyu, sai dai babu wanda ya taya motar akan dubu ɗari ma. Domin ducewa suke yi ba za ta mori ba, da har injinta ma ya tashi daga aiki. haka ta haƙura ta sayarwa da na ƙarshe a kan naira dubu sittin da biyar wanda haka ma ya ce sai dai su bashi sati biyu zai kawo kuɗin sai ya ɗauki mota sai bayan ya tafi sadiku ya bi shi ba tare da sanin momi ba ya karɓe naira dubu goma sha biyar a kan ya kai cikon ya ɗauki mota don bayan la'asar ya shirya yi wa momi sallama ya ɗauki mota ta ya tafi fati mota da tana gani yanzu ta zama ta sadiku tunda tana ta ƙoƙarin ta sa'a bai saya masa tashi amma yanzu ta san bata da wannan damar kamar yadda Abba ya saba bayan magariba ya dawo gida a gidan Aisha zai kwana don haka gidan zaran ya sauka bayan ya huta suka dan taɓa hira ita da shi da yaran sai da ya dawo daga sallar isha sannan ya mata sallama ya tafi kafin ya fita kuma ya sanar da ita idan goman dare ya yi sadiku bai dawo ba ta masa waya ta san ya ce mata sun tafi fati don haka bata sa ran zai dawo kafin karfe goma na dare ba da haka wajen tara da rabi ta kulle gidan ta tura sadiku message cewa idan ya dawo ya mata waya, tunda ba ciki zai shiga ba, a boys quarters ɗakinsa yake. Tunda ta kintsa ta kwanta bata farka ba, sai karfe biyu na dare. Agogonta ta fara duba a wayarta, ta ga lokaci. Nan take ta danna Sadiku kira, amma har waya ta tsinke bai ɗaga ba. Sai kawai ta zaton ya dawo, bacci ne ya kwashe shi, tunda ya kwaso gajiya. Da haka ita ma sai ta gyara kwanciyarta ta ci gaba da baccinta. Tana ida da sallah asuba ta sako ta buɗe kofa ta leko tsakar gida. Sai take ta tabbatar Sadiku ya dawo gidan jiya. Ga mamakin ta babu mota ta tsakar gidan. Wanda hakan yake nufin Sadiku bai kwana a gidan ba. Ta fito ta tsaya akan baranda ta kwala malam Sabi kira. Da gudu ya tawo yana rike da carbinsa da yake wuridi. Bayan ya gaishe da ta amsa, ta ce masa malam Sabi Sadiku bai dawo gidan nan bane jiya. ya shafa kai ce bai dawo ba hajiya sai dai ko nan gaba ta koma cikin gidan jikinta a sanyaye a kan dainin ɗin ƙasan ta zauna ta lalabo lambarsa a waya ta sake kira dangin kawai waya take yi amma ba a ɗauka hankalinta ya kai ƙololuwa wajen tashi da ta tuno haka yi mata wancan lokacin da ya accident nan da nan idanuwanta suka ciko da ƙwalla da sauri ta fara laluban lambar waya abbansa sai da ta zo kan lamba sai kuma ta tsaya ta kasa kiransa yanzu idan ta kira shi me za ta ce ce mata idan goma ta yi sadiku bai dawo ba ta kira shi amma ba ta yi hakan ba sai yanzu da safe to ta kira shi ta ce mai me to idan kuma accident sadiqun yayi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗi a fili yayin da idan ta yi shigo da kwalla gashi ta san abokansa ba don haka ma ba ta da lambar ko ɗaya daga cikinsu ta tashi jiki babu ƙwari ta koma sama ta zo daidai ƙofar ɗakin su yisira ta ji motsin su. nan dabara ta faɗo mata ta ƙarasa ta tura ƙofar ɗakin ta kira sura. a ɗakin Yusuran ta same ta. Bayan ta amsa gaisuwarta, ta ce Yusura, yanke bai dawo gidan nan bajiya Gashi kuma ina ta kiran wayarsa sabaha a ɗauka. Ko kina da lamba abokansa da suke fatin tare, na kira wasu mu ji. Da mamaki Yusura ta ce, Momi fati suke yi? ta ma momin ta ya ƙaru. Abu ki sani ba? Ya ce min end of the year party za su yi, shi da 'yan ajinsu jiya da daddare. To gaskiya momi ni ban sani ba, kuma abokansa mutum ɗaya nake da lambarsa. bari in kirawo shi sai mu je. Nan ta koma ɗaki ta ɗauko wayarta, ta dawo wajen momin, ta lalubo lambar Babs, wanda ɗan ajinsu ne. Shi ma ta samu lambarsa ne saboda yana son ta, kuma da ita ɗin ba ta sa. Sai da ta zauna a kusa da momi, sannan ta dana masa kira, ta sa wayar a spika. Yana ɗauka ce, Today is going to be a big day, tunda ke kika fara kira na babe. To ya kike? Hmm, lafiya, ka san wani abu? Ya sadik ne nake ta neman sa tun jiya. Bai dawo gida ba. Ya ce wa 'yan class ɗinsa suna end of the year party. shine ne nake son na ji ya hana shi dawowa gida ne. Momi tana neman sa. Da mamaki Amurya sai ce party. Gaskiya dai ba da 'yan class ɗinmu ba. Sai dai ko wasu friends ɗin nasa. Dan gaskiya duk mun koma gida. Ni na ma koma kedi. Sai ka yi shiru na ɗan lokaci. Jama'a kaɗan ce amma bari na tambayi miki su bigi. Duk da dai na san ba su ba ne. amma dai idan har guys ɗinmu ne suka shirya fati to lallai big zai sani saka ya sallama bayan ya sanar da ita idan ya ji wani abu zai kira ta ta dubi momi ta ce kin ji ko momi cike da damuwa ta ce hmm, na ji sira ni haka ya ce min da 'yan kilas ɗinsu ne sai da na bashi dubu ashirin sannan ya zagaya karɓi kuɗin da aka sayar da gawar tsohuwar motata ba tare da ya gaya min ba kuma cewa ya duk akan fatin ne to ina ya tafi jima kaɗan ta sallami Yusra don ta je ta shirya mata yara su tafi ta hafiz. Haka ta yi ta faman jan kafa cikin matsananciyar damuwa har wajen karfe goma saura. Wajen karfe goma Abba ya shigo don ya duba su ita da yara. Bayan ya amsa gaisuwar Yusra a falo, ya wuce sama. A ɗaki ya same ta tana kishin gida a gado. Bayan sun gaisa, ya zauna a gefen garin kusa da kafafunta. Ya ce ya dai, jikin ko garin, na ganki a kwance. Ta tashi ta gyara zama sannan ta bashi amsa. Hmm. Babu ko ɗaya. Hutawa dai nake kafin 'yan gida su dawo. Sadikun har ya fice ko? Ai san gama exams. Tunda ke baki hawa motar yau idan ya dawo ya bani mukulli. Ya huta da yawon ya isa haka. Da an yi magana ya ce zai je lecture ko kuma za su haɗu su yi karatu. Ta ɗan muskuta. Mm, ni ma haka na gani. Bari ya dawo sai na karɓi mukullin motar na ɓoye saboda in zan fita. Saka dan taɓa hira daga baya mata sallama ya fita. yana mamakin Zahra. Danta ne yake so ya karɓe makullin mota daga hannun Sadiku, amma ta hana shi. Sai ta ce ita ma za ta kwace, kuma ba ta iyawa. Lokuta da dama yana mamakin ta, yadda har yanzu ta kasa gane cewar ɓata tarbiyyar Sadiku take yi. Shi yasa yanzu bai gaya mata cewar ba zai biya Sadiqun kuɗin registration ba, sai ya je makaranta da kansa ya ga result su. Ita kuma ta kasa gaya Aba cewa ta ga Sadiqun ba, kuma ta rasa wanda za ta gayawa, ga sha sha biyu saura.